barkamu da sake saduwa a wannan rana ta litinin tara ga watan rabi'un al'awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama shekara 1442 wanda kuma ya dace da rana 26 ga watan Oktoba shekarar miladiya ta 2020 a wannan darasi namu na ladubban ilimi daga littafin Tarkatu Sami wal Mutakallim fi Adab al-Alim wal Muta'allim na al-Imam al-Qadi Badruddin Muhammad ibn Ibrahima ibn Kinanat al-Shafi'i wanda ya rasu shekara ta 733 uku hijira hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine darasi na ashirin a cikin jerin ge waɗannan darussa a darasin da ya gabata muna tattaunawa inda mala yake cewa wa qala ba'd salafi wanda daga cikin malamai yana cewa qalabna ilma li ghairi Allah mun nemi ilimi ba don Allah ba fa ba an yakuna illa lillahi Allah ya ki sai ya mai da ilimin dan shi da ma'anahu ya ce wasu sun ce fakana za a batu sai zama ƙarshen al'amarin an tsara lillahi ilimin ya juye ya koma don Allah li'anna ikhlasan niyyati saboda tsarkake niyya lau shari'a inda za a ce dole ne sharaɗi ne fi ta'alimin mubtadi'ina wajen koya ma masu koyon karatu a karan farko fihi game da al'amarin ilimi ma'a usrati ma'a usrihi ala kafir minhu tare da cewa yana da wahala dama mafi yawan su iya haka to da la'adda zalika to da wannan sai ya ja ila tafwitil ilmi wajen kubutar da ilimi wajen samun ilimi ya kubuce ma kasiran minan nasi da dama daga cikin mutane ilimin zai kubuce musu aka ce sai sun gyara niyyar su tun farko lakin na shekha yuharridu almuftadi sai dai malami shi zai kokari ya kwadaitar da talibi mai farkon karatu ala husnin niyya akan kyautata niyya bi tadrijin a hankali a hankali Kaulan wa fi'la a maganarsa da aikinsa maganganunka da aikinka kai malami su za su gwada ma ɗalibi cewa yana da buƙatan ya gyara niyyarsa a magana ka kullum kana kawo mishi maganganu waɗanda suke nuna kyautata niyya a ilimi da falalar haka sannan kuma aikace ya dinga ganin kyakkyawan niyya tare da kai saboda abinda kamar da malam ya faɗa a su a masu koyon karatu a karan farko wanda galibi suna da kananan shekaru suna da matsaloli guda biyu matsala ta farko shine akwai fa'afun nafs sukatansu suna da rauni ba su riga sun nuna yadda za su gane muhimmancin abin da ake koya musu ba kamar yadda ne kwatanta da cewa galibin ɗaya da ake kai su makarantu ai ba abin da suke so ba kenan sun fi so su zauna su shakata abin su amma iyayen za su matsa musu sai kun yi hadda sai kun yi karatun islamiyya sai kun yi na boko sai kun yi karatun allo sai kun koyi sana'a iyayen za su matsa musu su iyayen ba su san muhimmancin haka ba matsala ta biyu kuma saboda karancin sanin su game da abin da zai tirsasa musu su gyara niyyar su ba su san fa'idar gyara niyya a ɗaukacin tun farko malam ya ce wa yi a da unsihi bihi bayan kuma kun saba da ɗalibin ya saki jiki da kai sai ka koya mishi annahu bi barakati husnin niyya ka koya mishi a ilmance cewa albarka kyakkyawan niyya tana jawo yanalin rutbatal aliyya in yana da niyya mai kyau game da ilimi wannan zai taimaka mashi wajen samun matsayi mai girma mai ɗaukaka min ilmi wal amal ya samu matsayin ilimi ya samu matsayi na aiki da ilimi wa faidin lilfa'if ya zama kuma wato falala faidin lata'if ya samu kuma falala mai yawa na samun laba'if. sirrorin ilimi za su zo makan da kyakkyawan niyya wa anwa'il hikami kuma Allah zai baka falala na hikimomi daban-daban wa tanwiril qalbi sannan Allah zai haskaka zuciyarka ta zama tana da fahimta tana da karfin hadda tana da rike abu tana da riskar abubuwa wan shirahi sadri sannan kyakkyawan niyya za ta taimaka Allah ya buɗa maka kirjinka wa tawfiqil azmi sannan Allah kuma ya baka gamdakatar wajen himma da kwazo zaka ji baka da kasala baka da nauyin jiki wa isabatil haqqi kuma Allah zai taimake ka da yin gamdakatar wajen dacewa da gaskiya wajen neman gaskiya da dacewa da ita da fadanta wa husnul hali Allah zai baka kyakkyawan hali wa tasdidi fil maqali Allah zai baka gamdakatar a cikin magana Allah zai sa magana ka karfin hujja da karfin ah, gamsarwa wa uluwi darajati yawmal qiyamah kuma Allah zai baka madaukakiyar daraja ranar alkiyama wannan kuma duka abubuwa ne da an gansu a gurin malamai na Allah waɗanda ake musu fatan alkhairi ake musu fatan lalle sun samu kyakkyawan niyya sun dace da abin da ake nema sawa'u malaman nan na da ne ko na yanzu asalisu abu na uku daga cikin ladibban malami wajen hulɗa shi da ɗalibansa an yi ragibahu fil ilmi wa talabihi fi akthar al ka dinga kwadaita da ɗalibanka kana sa musu ƙoƙarin san ilimi ko da wani lokaci ka dinga ambatan musu kana ambatan musu daraja da falala ilimi wadda ta sa ransu da jikinsu da niyyarsu ta zama ta karkata zuwa ga neman ilimi bi zikri ma addallahu ta'ala lil ulama min manazilil karamati kana ambatan musu abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya tanada ga malamai na daga cikin wato mene na daga cikin manazilil karamati matsayoyi na ɗaukaka da karama ranar alkiyama wa annahum warasatul anbiya kuma cewa su malamai sun ci gadon annabawa ne kaga ku annabta ita ce karama daraja da ɗaukaka mafi girma da Allah yake ba bayansa Ya a ce kai kana gadon wannan harka kaga ba karaman al'amari bane wannan yadda ya tabbata a cikin hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu ce shi a baya al ulama warasatul anbiya so a a nan ne malam al-Usaini eh, jazakallahu khairan yake cewa akwai abubuwa da ake abubuwan da suke jawo ɗalibai su fahimci darajar ilimi shine na farko a koyar da su fada'ilul ilm a gaya musu falalar ilimi ayoyi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da maganganu da misalai a aikace waɗanda suke nuna farlar ilimi da masu ilimi wannan yana taimakawa wajen su gane darajar shi na biyu kuma sannan annazar fi sayatil madiyina min al ulama wa ahli al ilm karanta tarihin waɗanda suka shuɗe daga cikin malamai da mazowa ilimi a ji irin gwagwarmayar da suka yi da irin falalar da suka samu da ɗaukakar da Allah ya ba su da irin yadda suka taimaka wajen ciyar da addini gaba to wannan zai sa kai ma sai ka ji kana son ka shiga irin wannan tawaga ko da ba kai su ba ka bi sawun su fa shabbahu in takunu mislahum inna tashabbuha bil kirami falahu kamar yadda ake cewa ku yi kokari ku kama da su in ba ku kai irin su ba domin yin kama da wato mutanen kwarai ɗaukaka ne shi ma to malam ya ci gaba da cewa yake cewa wa annahu marsul anbiya wa ala manabira min nurin anbiya wa shuhada da kuma cewa annaba masu ilimi suna nan akan wasu mimbarai suna nan akan mimbarori na ainihin wato haske annabawa da Shaidai suna suna musu gifta suna fata ina ma da su ne to akwai hadisi da dama da suka zo akan bayani cewa za a saka wasu mutane akan membari na haske kuma kamar su kuma hadisin muslim da yake cewa al-muqsituna alama nabira min nurin da kuma irin hadisin imamu tirmidhi wanda manzara Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-mutahabbuna fillahi alama nabira min nurin ya gubutu na biyu na wasu wanda shekul albani ya cikita wannan hadisi masu kaunar juna don Allah ranar alkiyama za a saka su a kan wasu mimbarori na haske wanda annabawa da shahidai suna fatan su ma da masu samayar wannan daraja da da yake malamai sun yi sharia kan cewa wannan baya nufin waɗannan mutanen sun fi annabawa da shahidai falala ba aka yake nufi ba kamar yadda masu karamar fahimta suke ƙoƙarin su kawo a ɗabi'a ce ta ɗan adam ko yana da wani abu mafi girma kuma in ya ga wani da wani abu wata daraja wadda shi bai da ita kuma sai ya fatan ya same ta sai ya fatan ina ma da ya haɗa darajar shi da wannan da ya gani a gun wani wannan ita ce ɗabi'a ɗan adam yana da wani abu babba da ya fi na wani in ya ga wanan nan kuma da wani abu na ƙasa da shi sai ka ji fatan ina ma da shi ma ya samu alal misali bari na mana misali da zamu gani a ce ga shi an zo ana convocation a wata university sai a zo ana gabatar da yara wanda suka samu first class ana ba su kyauta ana girmama su wani a wurin professor ne yana cikin masu mika wannan kyautar amma sai ya ji fatan ina ma da shi ma ya taɓa samun irin wannan falala Sau da shi sanda ya first degree bai samu wannan ba a ɗabi'ance zai ji jika ina ma da ni ma na samu irin wannan falala tare da cewa ya wuce da sanin ta ina fata mun gane to wannan haka ɗabi'ar ɗan adam take to wannan ɗabi'a ce anan za ta tasiri gare su kuma ba wai hasada ba a gibba hibda kuma ita ce kai fatan kai ma da ka samu irin wannan abin ba tare da na wanda ka ga nashin ya lalace ko ya sawarwarce ba to hadisin da malai yake ishara a nan wanda ya da wannan lafazin shine wani hadisi da al-Imam Muhammad ibn Bayr al-Maqdisi ya fitar a cikin littafin Zuhiratul Huffaz da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ah, la yu'tayanna bi rijalin yawmal qiyamati laysu bi anbiya wala shuhada يغبطهم الأنبياء والشهداء بمنازلهم من الله يكونون على منابر من نور قالوا من هم يا رسول الله قال هم الذين يحب يحببون الله إلى الناس ويحببون الناس إلى الله قال يأمرون بالمعروف وينهونهم عن المنكر فإذا أطاعوه أحبهم الله wannan shine matanin hadisin cewa ranar alkiyama za a zo da wasu mutane a filin alkiyama laisu bi anbiya shi dai ba annabawa bane wala shuhada su kuma ba shahidai bane amma yaghbituhumul anbiya wa shuhada annabawa da shahidai suna musu fatan ina ma su masu samu irin matsayin da waɗanda suka samu bi manazilihim saboda masaukan da aka ba su na falala min Allah kusa da Allah yakununa ala manabira min nuri za su zama akan mimbarori na haske qalu sai sabai suka ce manhum ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su waye waɗannan mutanen kala sai annabi ya ce humul ladina yuhabbibuna Allah ila nasi sune wanda suke sanya wa Allah kaunar mutane suke sa Allah ya so mutane wa yuhabbibuna nasa ila Allah kuma suna sa mutane su so Allah yaya abin da ya kasance sai annabi ya ce musu wai ya amuruhum ya amurunahum bil ma'ruf suna mutane umarni da su aikata kyakkyawan aiki wayan haunahum anil munkar suna hana mutane mummunan abu idan mutane suka ji wannan magana da aka yi musu fa iza ata'uhum ahabbahumullah in suka yi wannan suka yi abin da Allah ke so suka bar abin da Allah baya so sai Allah ya so su kaga malamai su ne suke al'amur bin ma'ruf wa nahi munkar to wannan hadisin wannan matnin da wannan riwayar hadisi ne wanda yake mai rauni al-imamu Muhammad ibn Tahir al-Makdisi ya fitar da shi a cikin shi mai suna Zakhiratul Huffaz ta hanyar Waqid al-Basri daga Anas dan Malik wanda kuma kamar yadda yake cikin al-Kamil fi Du'afa Rijal na Ibn Adiyyin ah, kamil ibn adi yana cewa wannan mutum mai suna waqid al-basri lam yasma min anas bai ji hadisi daga anas ba wallahu ta'ala alam uh, falalolin zama sun tabbata ga malamai mun ji musu a kansu a baya za a iya komawa a bincika wuraren da suke mazal na wannan matsala da haka wannan rashin uh, ingancin shi bai rage malamai wata falala ko ya hana su saman falala wallahu ta'ala alam Wani ونحو ذلك مما ورد في فضل العلم والعلماء من الآيات والأخبار والآثار والأشعار yace kuma ai ta kwararo musu kullum a samu lokaci ko ya zama a cikin karatu din da aka samu munasaba ana yawan ambatan falalan malamai da falalan ilimi ana kawo ayoyi da hadisai da asar da waƙoƙi wanda suke tabbatar da haka Kama yadda muka ɗauka a rayuwar duniya me yasa misali yanzu yaranmu da suke makarantun boko suka jarabtu da son wasu kwasa-kwasai na musamman medicine pharmacy engineering architecture law yan yan yan diyar da ka taba yana so ya zama likita diyar da ka taba ta so ta zama nurse me yasa saboda malaman da ke karantar da su wannan ilmomi na kimiyya suna yawaita yaban waɗannan kwasa-kwasai suna nuna musu muhimmancin su idan kun yi za ku samu aiki mai kyau za ku zama manya a cikin al'umma za ku dinga taimakon yan uwan ku mata bla bla bla bla bla da irin wannan ne kaga an sa musu kaunar abin a cikin rayuwarsu ya ka za ga suna yin cikunan ghali rafi suna cinye duk lokacinsu wajen su samu su kai ga irin wannan abu to wajibi ne malaman addini malaman alkur'ani malaman kantar da fikihu malaman tauhidi malaman wa'azin masallaci malaman kuduba su dinga nuna wa ɗalibai da masu koyon ilimi muhimmancin ilimin addini da cewa shi zai tsira da kai ne a lahira bayan kuma ya baka falala da ɗaukaka da zaman lafiya da mutunci a duniya shi ba irin waɗancan ilimin da za su tsaya ba ne kawai a duniya ilimin zamani sai in ka yi wani abu ne don lahira a cikinsu sannan za ka samu su ko wannan dama kai na lahira ɗin ina fata mun gane wannan Allah ubangiji ya samu dace bari ya ci gaba da cewa wa yuraghibuhu ma zalika bi tadrijin sannan kuma ka ci gaba da kwadaitar da ɗalibanka a hankali a hankali ala ma yu'inu ala tahsilihi kana nuna musu me zai taimake su dabaru da hanyoyi da wato damammaki da za su taimake su wajen ala tahsilihi wajen tara ilimin min al-iqtisari ala al-maysur wa qadril kifayati min duniya, daga cikin abin da za a koya ma ɗalibai wanda za su taimaka musu wajen tara ilimi da sanin ilimin addini ilimi na gaske da mamuji wannan shine na farko aliktisar alal maisuri takaituwa akan abin da yake ɗan kaɗan da ya wadata wa qadril kifaya da iya abin bukata min duniya. na daga neman duniya yana daga cikin kurakuran da muke fama da su yanzu a cikin tsarin rayuwarmu shine haɗa neman ilimi da neman duniya neman duniya da gaske mutum ya tunkari neman duniya da gaske su yake tara kuɗi su yake tara karatun boko su yake yayi kaza ya sana'a iri kaza kuma a lokaci guda ya ce yana so ya zama malami tsakani da Allah wannan shine haɗa gudu da su sakari baya yiwuwa ba zai yiwu ba jama'a dole wanda yake son ya koyi ilimi ya yi ta tadallu'i a cikin shi da gaske to sai ya rabu da abubuwa da dama na daga cikin neman duniya sai ya cinye lokacin shi wajen neman ilimin wanda kuma lokacin nan kaga ba a iya kara shi tun rana dole 24 hours ce kawai to ba da za ka kara ballantana ka samu cewa eh kana da karin da za ka yi amfani da shi surplus wajen neman duniya wannan bai nufin wai ba za ka nemi abinci ba ba za ka yi sana'a ba amma kai zama sana'a za ta cinye lokacinka sana'ar za ta cinye harkar da kake yanzu misali ma ɗauka jama'a tela tela ba shakka sana'a ce wadda take za ta iya rike ka rayu kai amma in ka kalli yadda tela yake samun kanshi cikin sireta da dakab daga mata duk mako ana da biki an kawo mishi auko yana so ya yi musu ya gama musu wasu ma sun kawo su ma next week kaza kaza in azumi ya zo ba ji da ba yi da sukuni bai kwana a gida kullum kwana a shago kullum mata suna ta tsine mai albarka suna mai Allah ya karya alkawari in shi wannan zai karatu jama'a da azumin nan kullum ana majalisu na tafsiri ana majalisu na karantarwa ana yin daurat ana yin darussa shi kuma yana tafiya ta kikir kikir kikir akan kike yana dinkawa yana farkewa yana manna wannan kaga wannan ba zai yi karatu ba ba zai yi zama malami ba jama'a dole sai in ya zama part time tailor ko kuma part time dalibi kamar yadda muka sani karatun boko da ake zuwa a shekara hudu biyar ko shida a university kowa yanzu ya baro garin sai domin nan edu zaria baya zuwa kuma ya ce bari ya kama wata sana'a bari ya dinga zuwa fija yana koyon gyaran waya ko ya dinga zuwa gari da dan magaji yana koyon gyaran gyaran tarakto ko ya dinga zuwa kaso sabon gari yana koyon sana'a ba zai yiwu ba abin da zai a cikin makarantar nan ta edu shi kadai zai dinga yi engineering ne computer science ne education ne language ne ko menene abin da zai dinnan zai zama shi kadai zai kana ganin da iyayen shi za su ji labarin za su ji labarin cewa yaron ku da ke university a Kaduna a Kasu ko a BUK to kullum fa da an tashi lakta kasuwa yake tafiya kurmi yana zuwa yana koyon sana'a za su yadda ba za su yadda ba don za a ga wannan sana'a za ta hana shi karatun don na ganin wannan misalin da ya kamata mu fahimta haka duk mutumin da yake so ya koyi ilimi sai ya zama yana da kana'a da kaɗan gashi ya ce wal kana'ata zalika an shigulil kalbi bi ta'alluki ya zama yana da wadatuwa da kaɗan ya hana zuciyar shagaltuwa da abubuwan duniya yana son ya tara abubuwan duniya yadda 'yan duniya suka tara yana son ya gina gida katutu ya sai manya-manyan motoci ya auri farɗa ɗan mata ya dinga yin duka shi ma yana gwagwarmaya yana sa kaya sutarar shi kawai ta hafi set guda ɗari biyar asin da asin jama'a wannan ba zai malanta ba sai dai yin wacce da muka ji a kasar na baya shine ya zama ka kawai na malami ne amma hakikanin ilimi babu shi amma riga da sunanka da title ɗinka da kungiyar da kake harka da ita duka ta malanta ce amma asalin abin da ake ce ilimi ba za a ji a bakinka ba da haka za ga in ya zo jawabi ko ya zo tafsiri ko aka yi shi wata mas'ala ko aka zo tattauna matsaloli sai dai ta da labari cewa ran nan an yi kaza ra ma an ce kaza wani ya buga min waya ya ce kaza amma asalin abin da ake ce min mas'ala ta ilimi duk haƙiƙa a cikin ilimi a dinga zaƙulo karatu wala ba za ka ji sha bakin wannan ba kowa ya buga wa kanshi misali da wani wanda ya sani ko da shi kansa ko da irin abin da yake gani karara me ke sa ake wayar gari ana ce mutane malami amma ba su da ilimi shine shagaltuwa da duniya jama'a shagaltuwa da neman duniya in ka nemi duniya halas ne ka je ka nema wata fi ma ta Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya je ka nemi duniya amma ba karka ce ka zama malami kai ko ka riga ka zama malamin idan ka koma neman duniya sai ka shigar da kai daga ilimi sai ka koma siyasa ka koma aikin aikin ka je ka shiga aikin dan sanda ko aikin soja ko ka je ka kama aikin lecturing gadan gadan kawai kai lecturer ne ba ka da wani lokaci sai na sai na ɗalibai sai na makin sai na zuwa conferences to wannan fa asalin abin da ake cewa malanta gaskiya saboda Allah za ta maka wahala ba kowa ne Allah yake bashi ba da zai iya hada waɗannan abubuwa haka kudu da su sakatare ba wasu suna yi ɗaya ɗaya amma dai abu ne mai wahalar gaske malam ya ci gaba da cewa wal qanata bi zalika an shughuli kalib ta'alluqi biha wa ghalabati fikri da kuma ya nesanta daga tunanin shi ya zama ya galabaita wa tafriqil hamli bi sababiha tunanin shi ya ta'allaku da duniya da kuma himmarsa ya zama ya rarrabata. ta kana so ka yi nazari kana so ka yi kiyamun laili kana so ka yi bincike kana so ka yi rubutu kana so ka yi takarijin hadisi a lokaci guda kuma kana so ka je ka biya ma'aikata a gona kana so ka yi lissafi kai da masu aiki a shagunanka kana so ka je ka siyo kayan fulawa za a kai gidan biredi kana so ka fara wani sabon business a fiye wata kaga hankalinka ya rarrabu ko ka shiga harkar siyasa za ku yi mitin can za a kulla can za a kwance can za a tafi rali ka zama agent za a tura karin za Ka ga dole hankalinka ya rabu ba zai yi kai kai waɗannan ba fa innan sirafal kalbi an ta'allukil aqma'i bid dunya wal ikthari minha wa ta'assufi ala fa'itiha ajma'u li qalbi yace fa innan sirafal kalbi lalle ka juyar da zuciyarka daga bar an ta'alluqil akma'i bi duniya, ka raba ta da ta'allakuwa da kwaɗayin ababen jin daɗin duniya wal iksari minha ka raba ta da ta'allakuwa da ƙoƙarin yawaita samun abin duniya wata asufi ala fa'itiha kai ƙoƙari ka raba zuciyarka daga jin baƙin ciki akan abin da ka rasa na duniya ajma'ul kalbi wannan shi zai fito tara maka zuciyarka wuri guda wa arwahu sirri wannan kuma shi zai shi zai gyara maka cikin sirrinka wa ashrafu li nafsi kuma zai sa zuciyarka ta zama sharifiya ka zama mutum mai nagarta a cikin ilimi wa ala li makanati wannan shi zai dauka daraja ka ilimi wa aqallu li husadi kuma shi zai takaita maka yawan mahasada amma in ka zama kana malami kana dan kasuwa to zaka samu mahasada a cikin ilimi ba kuma cikin harkar kasuwanci ba a cikin siyasa amma ka zama cewa ilimin kai kake sai zama ma ka kai a cikin ilimi ne ka ka karanta yawan su ba za a ce za ka rasa ma ba wa azzaru al ilmi wal diyadi kuma wannan shi ne fa dacewa da ka dinga samun ilimi da karuwarsa malaman da yadda suke yi suna da harkar kasuwanci da suke amma suna da wakilai akai abu hanifa haka aka ce nayi imam bukhari haka aka ce nayi wani kaza wani kaza duk suna yin irin wannan wasu kuma sai zama iyayensu ne suka taimaka musu ko 'yan uwansu ko wanda suke kula da su suka ɗauke musu tauhinin rayuwarsu kamar Ahmad ibn Hanbal bai san wata sana'a a duniya banban da ilimi sai ta taimaka mishi da abin da yake nema tana yin hatta hatta abin nan tana yi wato eh, irin irin tabarmar ba, don ta sayar ta bashi kuɗin haka uh, shaukani haka imamun nawawi haka irin su suyudi ya gaji dukiya da yawa gun mahaifinsa duk dai malamai ka fitar da masu zaka za irin waɗannan irin waɗannan malami hudun da suke nuna abubuwan da suka samu kansu a ciki na yanayi amma dai malami wanda zai zama ɗan kasuwa uh, gidi to ɗaya ɗaya ne misali kamar malam faruza badi Allah ya gafarta mishi mai littafin alkamusul muhit malamin sibin hadari shi yance ce dan kasuwa ne yana tafiye tafiye kuma duk inda je tafiya yana dauke da a cikin laftin rakumin shi akwai rakumi biyar waɗanda suke littafai ne kuwa a kansu haka je aka sauke zai ta karatu ne ya ta karatu yara kuma suna kasuwancin in ya gama ya sai littafan ya sai wasu to kaga duk da haka zaka ga baya cikin mashahuran malamai da ka sani sai in an zo ana tarihi tukunna zaka fi labarinsa ibn hajar din su sun fi shahara da malanta kuma ɗaliban sai Allah ya gafarta musu gaba ki malam ya ci gaba da cewa ولذلك قل من نال من العلم نصيبا وافرا إلا من كان في مبادئ تحصيله على ما ذكرت من الفقر والقناعة yace ta haka zaka ga kadan ne kadan kan kadan daga cikin wanda suka samu rabo mai fadi a ilimi sai wanda ya kasance a farkon al'amarin neman ilimin sa to yana cikin talauci yana cikin wato walƙana'a da kuma yadda da kaɗan ya iradi an talabi duniya kuma ya kau da kai daga duniya wa aradi alfani ya kau da kai daga abubuwan duniya masu masu tafiya masu gushewa ma'ana an aka bude makarantar hadda waye zai fara hadda cewa shine wanda bai zuwa ko ina sai haddan nan haddan nan kawai yake amma wanda yana haddan nan kuma ya tafiya koyan wanda koyan dinkin eh, keke yaushe zai haddace sai ya jima ina fata mun gane wannan in aka zo ana yin lecture wanda yake zama a hostel aikin da zai kenan kawai za ka hada fahimtar shi da sanda zai graduate da wanda kuma shi da an gama ya ruga da gudu ya ya shiga gari yana da wata harka ba za su zama iri ɗaya ba fahimtar su da ƙwarin kokarin su da point din su GP din su ba zai zama ɗaya ba ta haka sai wanda wanda a farkon al'amari tana iya daga baya duniya ta wuce ta same ka ko baka yi niyya ba in Allah ya da raban ka a ciki ana samun malamai attajirai manyan attajirai akwai su a cikin malamai wanda suka yi kuɗi suka yi wadata aka ji labarin arzikin su irin su Fakhruddin Razi malami ne attajiri irin su Ibn jawzi malami ne babban attajiri babban Khadija Bagdadi ya samu arziki haka ga sanan da yawa eh, Abu Yusuf al-Qadi da makamantansu to amma za ka ga duk daga bayan ilimin bayan ya samu ne Allah kuma ya jarabce su da wadata ba wai ita suka nema ba wannan kuma wani abu ne yi ne na Allah ya ce sai wanda ya guje wa duniya da abin da take da shi ne karewa wasu ya tafi nau'i aksaru min hadha fi adabil muta'allimi insha Allah ta'ala a can gaba insha Allah zai zai mana magana akan ladubban dalibi za a ƙara yin magana akan muhimmancin karanta neman duniya da waffara lokacin ka dan neman ainihin wato ilimi din Allah ya samu dace arabiu abu na hudu an yuhibba li talibihi ma yuhibbu li nafsi malami daga cikin abin da yake wajibi a kansa ladabi na wajibi a kansa ya dinga so wa ɗaliban shi abin da yake sowa kanshi na alkhairi eh kama a fil hadisi kama yadda yazo a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yana cikin Bukhari da Muslim daga hadisin an dan Malik da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yu'minu a hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi dayan ku baya zama mumini ibn Taymiyyah yace din da aka faɗi wannan aka ce la yu'minu ahadukum kuma wajibi ne dayan ku bai zama mumini hatta ya so wa kanshi abin da yake so wa dan uwan shi musulmi abin yake so wa kanshi sai a da min khairi wato abin da yake so kanshi na alkhairi shine uh, malamai suka ce mai alkhairi to suka ce shine kullu ma kullu ma raghaba fihi shar duk abin da shari'a ta kwadaitar cewa a samar da shi to alkhairi ne to sai zama duk wannan abin kana so mu daliban ka ga dan walimi ne ma dalibai bakin ciki ba ka san kaga sun zama malamai ba ka san kaga sun fahimta sun fara shahara ko sun fara ɗaukaka ko sun fi ka iya wani abu kar ka zama haka ya zama kamar da zamu zo mu ji zai faɗi wannan alkhairi iri biyu ne akwai alkhairul mutlaq akwai kuma alkhairul muqayyad in aka ce alkhairul mutlaq shine duk abin da ta kowace fuska khairun min kulli wajhin ko kuma khairun min wajhin khasin idan alkhairi ta kowane wajhi kamar sallah misali kamar ilimi din ta kowace fuska alkhairi ko kuma alkhairul muqayyad shine wani abu da Allah zai baka sai ya sa alkhairi a cikinsa ba dole ne kuma ya zama wani na da irin shi kuma ya zama mashi alkhairi ba kamar mene kamar kuɗi kaman dukiya kenan ko kaman ƴaƴa kaman matsayi wani dukiya na iya mishi alkhairi wani kuma ta iya mishi sharri haka ƴaƴa suna iya mutum alkhairi suna iya mishi sharri inna min azwajikum auladukum fitna haka wani matsayi da Allah zai baka yana iya maka alkhairi yana iya maka sharri to shi ake cewa alkhairul muqayyad to zama kana masa fatan su samu irin alkhairin da ka samu da irin alherin da kake ciki na ilimi da nagarta da aiki qala ibn abbas akramun nasi alayya jalisi alladhi yatakhaffa rikaban nasi ilayya ibnu abbas yake cewa mafi alkhairin mutane a wurina wanda na fi so wanda na girmamawa shine ɗalibi na wanda zan ga ya zo yana tsatsallaka wuyan mutane don ya bai wani kusa da ni wato wanda ya fi kowa san ilimi na ke la wusa Allah ya ka babu alaihi la fa'altu ibn abbas ya ce wallahi da zan samu halin yadda zan hana koda koda ya tafa dalibi na wallahi da nayi haka a wata riwaya yake cewa inna zubaba la yaqau alaihi fa yu'zini wani lokaci wato wato in naga koda ya taba shi sai in ji damuwa in ji damuwa idan koda ya taba shi wannan riwaya ce tabbatacciya daga ibn abbas tana ta farkon tana cikin littafin al-ma'rifatu wa tarikh na yaqub bin sufyan al-fasawi da kuma littafin al-faqih wal mutafaqqih na al-khatib al-baghdadi ta biyun kuma al-khara'iti ya fitar da ita a cikin makarimul akhlaq da da mubarak a cikin kitab zuhudi da bukhari a cikin al-adab al-mufrad da lafazin akramun nasi alayya jalisi mafi darajar mutane a guri na wato wanda yake zama da ni da dai sauran wasu malamai sun fitar da shi malam ya ci gaba da cewa wayan baki an yi ataniya bi masalihi bi masalihi talibi wajibi ne malami ya kula da maslahat ɗalibinsa da halin ɗalibinsa yake kamar imamu imam abu hanifa da maka ambata haka yake bin sawun ɗaliban shi gida idan bai gansu bai tafi gidajen su ya tambaya lafiya wani a ce ai wani yana da matsala ya ya biya mishi ai baban shi ne yana shi zuwa makaranta kamar yadda suka yi da abu yusuf ya ce to baban ya bashi ya dinga zuwa nan dinga bashi kuɗi yana kawo maka me yakon ka tura shi kasuwa ka zama kana da kulawa ɗaliban ka ka san me suke ciki to abun muke ciki a wannan zamanin ɗaliban idan ka musu haka sai su ɗauka kana neman su ne kana so ne sai dole su karatun ka sai don malaman sukan sukan zama cikin haira ya ba su da su dalibi ne kana so ka taimake shi a wajen karatu amma shi kuma yana ganin wai da ka ce wani ya bangan ka ba kwana biyu to ai kana jin haushi ne saboda bai ba majalisin to wannan sai sa wani malamin sai shi dan ya rinjaye shi sai ya ce kai wannan rabu da shi kaji asara shi ce kai dalibi ka san cewa in baka saurari katin malami ba gaskiya kai kake da asara ba shi ba eh kai ne kake da asara dan haka karka wulakanta kanka shi ya riga ya samu kamar mu ma ta kwanace da katun boko saboda shine muka fi ganin alherin shi tunda kallabal tribunal ajila wa tadaruna al-akhirah muna kuma basan nan duniya to zaka ga malami in baka je lecture shi ba asara waye asara kace dan dai wannan bai sa rike mishi albashi ba kai ne kai asara in ya gada ma kuma ya kara maka asara kan asara ya ɗauki attendance ya hana ka yin jarabawa ko ya hana ka maki ko ya maka wani wani wani horo ko ban haka su ala ayi halin dai wannan ɗalibai ya kamata su kula ka ta hanyar da ba mu zo kallon laddaban ɗalibai ba ba kwankwashe su ba tukunna na malaman aiki tukunna yanzu malaman mu Allah ya saka musu alkhairi Allah ya sa su Allah ya karba ayyukan su waɗanda suka riga suka rasu muna musu addu'a Allah ubangiji ya gafarta musu musamman malamin mu malam Albani Zaria Allah ubangiji ya gafarta mishi Allah ya sa yayi shahada shi da dan shi Abdullahi da matar shi Umar Dare babu shakka mun ci alkhairi da ilimin wannan bawan Allah muna kuma alfahari da kasancewa mu mun zauna a gaban shi mun dan tsawo sani ah, haske na daga irin ilmomin shi Allah ya gafarta mishi da shi da sauran malamanmu da malaman malamanmu da iyayenmu da waɗanda suka riga mu cikin muminai Allah kuma ka samu mu cika da imani za mu saurara a nan da da yake ba kan gaba bane amma lokaci ya gure sai mu tashi da yake cewa yan bagi an yi atani bi misali talibi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh